A cewar Hukumar Lafiya ta Duniya cutar sankara na ƙara yin barazana ga rayukan bil'adama a duk faɗin duniya inda lamarin ya fi kamari a nahiyar Afirka ciki ko har da Najeriya. Ƙididdiga ta nuna cewa kimanin mutane miliyan bakwai da dubu ɗari shida ne ke rasa rayukansu a kowace shekara a duniya inda kuma ake hasashen adadin zai iya kaiwa miliyan goma sha uku ya zuwa shekara ta dubu biyu da talatin. A Najeriya kaɗai cutar tana kisan mutane kusan dubu goma a kowace shekara yayin da kuma ake samun sababbin kamuwa da cutar kusan dubu ɗari biyu da 250 a kowace shekara ta Allah. masana na ta'allaka karuwar barazanar cutar ga karancin ilimi da faɗakarwa da kuma karancin cibiyoyi da na'urorin maganin cutar wannan ya zaburar da wasu ƙungiyoyi masu zaman kansu fitowa da shirarwa domin marawa gwamnati baya wajen yaƙi da cutar ta sankara a najeriya mai ɗakin gwamnan jihar kebbi dr zainab atiku bagudu na cikin waɗanda suka bi sahu wajen fitowa da wani shiri na yaƙi da cutar mai suna medic aid foundation a turance to a gaskiya babban matsala da muke da shi a ba jihar kebbi kaɗai ba a najeriya da kuma afirka da muke yaƙi da shi shine rashin fahimtar abubuwan da ke kunshe cikin ciwo musamman ciwon sankara ciwon daji mutanenmu na gani kaman wani al'ajabi ne wani abu ne da kaman tsafi ko kuma dai abu dai wanda ba wai ciwo ne ba saboda haka ba su zuwa asibiti in suka kamu da ciwon nan muna amfani da wannan gidauniyan domin mu faɗakar da jama'a akan mahimmancin duba jikinsu irin abincin da za su rika ci na gina jiki na motsa jiki da kuma abin da ya kamata su yi idan sun lura da cewa akwai kamani yadda ciwon daji yake fitowa dr surayya mansur muhammad kwararriyar likita ce kuma ita ce ke shugabantar asusun na medic aid a nigeria. cutar sankara yanzu gaskiya a halin nigeria kamar ragowan kasashe na duniya gaba daya tana bukatar tallafi ba na gwamnati kadai ba har al'umma gaba baki daya saboda ciwo ne wanda kula da shi da kuma magance shi yana da tsada bayan tsada kuma na'urorin da ake bukata da za a magance shi suna da karanci eh, musamman a kasanmu mu na Najeriya saboda haka muna kira ga gwamnati da mutane masu hali wanda za su iya tallafawa su zo su agaji masu fama da wannan ciwo na sakara za a samu saukin eh, matsalan da ake samu na cewa babu na'ura ta gashi mai yakan wannan ciwon sakara sai ko ga mutane fita ake kasan waje ana yin wannan magani insha Allah in asibitocin mu nan suka samu samu za a samu saukin wannan magance wannan ciwo. Duk da yake dai asusun na mai ɗakin gwamnan zai maye duk faɗin Najeriya a aikinsa to amma zai fi mai da hankali ga yaƙi da cutar a jihar Kebbi da kuma makwabtan jihohin Sokoto da Zamfara. Murtala Faruk Sanyin na muryar Amurka a Sokoto, Najeriya.